naman akuya na daga cikin nama da ya fi kowanne falala da albarka na daga cikin naman da ya fi kowanne amfani ga jikin ɗan adam shi yasa fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi yana matukar son naman akuya yana da fa'idodi da dama a cikinsa ah, daga cikin fa'idan naman akuya akwai asid da ke cikin naman akuya da ake kiransa cla conjugated linoleic acid yana cikin naman akuya idan mutum yana yawaita ci bincike na likitanci ya tabbatar da cewa yana taimakawa wajen preventing cancer yawancin naman akuya yana taimakawa wajen preventing cutar kansa in Allah ta'ala ya amince ana kiransa cancer preventing fatty acid shi CLA din yawancinsa yana taimakawa shi yasa ga duk waɗanda suke da history na kansa a famulinsu to yana cikin shawarin da ake bayarwa musamman yawancin naman akuya ko mai sanadi ne in aka yi aka dace Allah subhanahu wa ta'ala yana kare mutum in wata jarrabawa kuma ta zo Allah ta'ala yana kawo ta da sauki matuka da gaske a cikin naman akuya akwai vitamin b na daga cikin fa'idarsa yana bonin fat a jikin mutum yawanci idan fat ya yawa me yake sa mutum kiba musamman irin wanda ba sai ga mutum obesity <laughs> ya faru gare shi irin kiba ta fitan hankali naman akuya yana da vitamin b shi yana taimakawa wajen bonin fat ne ko da ka ci wasu abubuwa da za su sa jikinka ya kibar da baka bukata idan ka yawaita cin naman akuya cikin taimakon allah subhanahu wata'ala yana taimakawa wajen magance wannan sannan na daga ciki na uku naman akuya na da protein amma protein sa is unsaturated fat yake da shi wannan ya taimaka in mutum ya ci naman saniya yana da protein amma shi is saturated fat ne yana taimaka wajen ka ga halittar mutum sai ga gaba ɗaya zama kibar ba daɗi amma na naman akuya akwai protein ɗin amma shi kuma is unsaturated to yi juwali bai cika sa mutum ya yi wani adin weight koye wata kiba irin wacce baya bukata ba insha Allahu ta'ala Allah yana taimaka ya kare shi na daga cikin fa'idan cin naman akuya yana magance amenia amenia cuta ce da ke da alaka da shanya red blood cell na mutum red blood cell usually mata suka samu wannan matsala kamar lokacin al'ada wani lokaci sai red blood cell ya zama a cikin jinin su ya kare da yawa to cin naman akuya yana taimaka wajen magance abin da ke affecting jini na karar da red blood cell a red blood cell sorry wato red blood cell na cikin jinin mutum mafhum tayyib shi yasa idan mata suna da matsala jini yana wahalar da su ko da a lokacin period ne lokacin al'ada in aka yi discovering akwai karancin red blood cell ko abin da ya kama da wannan idan suka dage wajen cin naman akuya insha Allahu ta'ala yana magance wannan na daga cikin fa'idan naman akuya yana da calcium calcium na taimakawa wajen kashin mutum ya ƙara ƙarfi akwai wani kai daga ka rike shi kasan ƙarfin kashinsa ba ɗaya ne da naka ba akwai shi in dai ka rike jikinsa kasan kawai mutanen kala-kala ne <laughs> to duk yadda kake insha Allahu ta'ala idan kana cin naman akuya yana taimaka cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala a samu sauki na waɗannan abin da ya shafi cuta ko kuma ya sa ƙashinka ya yi ƙarfi cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala naman akuya yana da fat a cikinsa wanda muka ce is unsaturated bincike ya tabbatar da cewa yawancinsa yana rage stress da kuma depression irin mutum ya zama ya samu stress da yawa saboda a cikin fat ɗin akwai abin da ake cewa b12 shi kuma yana magance stress da depression to usually idan Allah ta'ala ya taimaka mutum ya yawaita cin naman akuya stress bai cika yawan nuna a jikinsa ba ko da ku akwai yakan takaita shi depression da mutane suke samu ko wani psychological trauma ko abin da ya kama da wannan duka cin naman akuya insha Allah ta'ala yana sa ya zo da sauki a cikin naman akuya bincike bayyana akwai potassium akwai sodium waɗannan guda biyu suna taimaka idan mutum yana aiki da su wajen magance kidney disease dukkan wani disease da ke da alaka da kidney me kidney da hausa koda koda yana magance cutar koda sannan kuma yana preventing stroke mai stroke da hausa na shanyewan jiki stroke yana takaita wannan saboda yawanci abin da ke kawo stroke yana da alaka da kamar brain hemorrhage brain hemorrhage na taimaka wajen kawo stroke to naman akuya cikin taimakon Allah subhanahu wata'ala yana taimakawa wajen magance abin da ya preventing stroke in kuma ya faru Allah ta'ala yakan iya takaitawa dalilinsa in matsala mai girma ne ba kuma an ce mutum ya samu stroke aje shi a gida ku ta bashi naman akuya ba ana iya neman magani amma cikin abincin da ake bai sai a rika hadawa da abin da ya shafi wannan insha Allah ta'ala zai taimaka wajen samun sauki shi yasa tace na matso manzon Allah da janban mashwiyan wato ɓangaren akuya wanda yake gashashe ina gane ce wannan babin da an hana shi da walima ana darasin ana walima wato in na ce gashashen nan sai yanga ga kusan rabin masajin sai kowa gyara zama sai na fahimci wannan babin da mun shirya da sai a hada da practical go da darasin zai fi zai fi daɗi ga amma ga darekta nan na masallaci darekta janaral guda daya dr kabiru kana jego mutanen masallacin ka suka ce ya dace hada da dan da dan practical saka dai a wannan babin Allah shiga aljanna shi ma babban darekta ya ce wai shi din ma haɗi ya wanta <laughs> to tunda babban darekta bai samu mana tanadi ba bai san da abin da za a yi sosai yau ba to kowa an je gida dai idan akwai hali gabanin a wuce gida sai a yadda zango a wani wuri sai a dan saya wa iyalai ko